أد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأقدة من لساني يفقه قولي بهك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام barkamu da wannan marice na asabar 11 ga watan jumadal ula a shekara ta 1442 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da 26 ga watan 12 a shekara ta 2020 miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin al walmar jan fi mattafaqa alaihi shaykhan daga masjidin qur'an wanda ke unguwar bacirawa a birnin kano yau insha Allah za mu tashi darasi na ɗari da bakwai in ba manta ba muna karatu cikin babu targibi fi sadaka babun da yake bayani akan kwadaitarwa akan yawaita yin sadaka mun cike da ƙarshen hadisi mai lamba ta ɗari biyar da saba'in da bakwai da haka za mu tashi hadisi mai lamba ta ɗari biyar da saba'in da takwas haka ne? mala ce hadisu abi zarri hadisin abu al Allah ya kara masa yadda Fale ya ce, karatu Lailatan, minan layali na fita cikin dare daga cikin wasu darare ma'ana wata rana da daddare ya fita Fa'iza رسول sallallahu alaihi الله عليه وسلم يمشي sai kawai ne kicibis na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya amma shi kaɗai cikin dare walaysa ma'ahu insanun babu kowa a tare da shi an gane ko qala abu zarr yace fa zanantu annahu yakrahu an yamshi ma'ahu ahad nayi tsammanin annabi baya so ne wani ya je inda zai je tare da shi mana yana so ya tafiya shi kadai baya san dan rakiya yace haka ne tsammani tunda na ganshi shi kadai yana tafiya babu kowa domin in annabi yana so ya tafi waje tare da wani to aiko zai samu yan rakiya da yawa da aka in kaga yana tafiya shi kadai to kamar baya san a raka shi ne to kaga wannan yake nuna dole duk yadda ka kai da jama'ar ka wani lokaci kana bukatar privacy tuwa kai kadai baka san kowa ya bi ka ina fata an gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa yakan kebe ya fita shi kadai ba tare da kowa ya sani ba ba tare da ya gayyaci kowa ya raka shi ba haka sahabbansa umar ɗan khattab yakan keɓe shi kaɗai da daddare ya fita ya kewaye madina ba tare da ya gayyaci kowa ba a matsayinsa na shugaban ƙasa in yana son yan rakiya za a samu convoy gaba da baya da masu tsare masa gaba da baya ina fata an gane da haka dai dukkan ɗan adam wani lokaci yakan so ya kaɗaita shi kaɗai ba tare da kowa ya shiga masa al'amarinsa ba sawa'an babban mutum ne ko matsakaici ko kuma na ƙasa da haka abu zar ya ce sai ne zaton da naga annabi shi kadai yana tafiya cikin dare ba kowa lallai kamar so yake ya tafi shi kadai baya son wani ya raka shi kala ya ce faja'altu amshi fi zillil qamari da naga haka sai ni kuma ban matsa annabi ba sai na ci gaba da tafiya ta ni kadai a baya a baya amma ina bin inuwar wata ma'ana lokacin wata yayi haske ko dai daren goma sha biyu ko sha uku ko sha hudu yana tafiya wata ya ne masa inuwa to ka san a ɗabi'a ta hasken rana ko hasken wata in kana tafiya a cikinsu za su rinka fitar da inuwarka to da haka abu zari yana tafiya wata ya yi haske da haka sai inuwar ka take fitowa shi ne yake faja'altu amshi fi zillil kamar falsafata to a ƙa'ida in kana tafiya bayan mutum kuma rana ta ne maka inuwa ko wata ne maka inuwa shi kuma zai iya hango inuwar taka da aka yace kawai sai annabi ya ga alamar ana binsa a baya ga inuwar mutum tana bin sa falsafata sai ya waiwayo fara'ani sai ya ganni fakala sai ya ce da ni man haza waye wannan to cikin man haza waye wannan akwai abubuwa guda uku abu na farko jarumtakar annabi yanzu kai ne a ce a duhun dare kana tafiya kaga ana bin inuwa tana bin ka me za ka yi dai ka kara a guje kuma fa lokacin da annabi yake wannan tafiyar fa hadarin wannan zamanin ya fi hadarin mu na yanzu kun yanzu muna cikin hadari na rashin zaman lafiya da tsaro insecurity kidnappers ne yan boko haram ne menene barayi ne yan kwanta kwanta duk sun cika gari to a wannan lokacin hadarin ya fi na yanzu saboda manzo Allah ya zo duniya a lokacin tana tsaka da tsakiyar hadari na rashin tsaro hadari asali ma mutane ba su san Allah ba yanzu ana iya cewa mutane ku ji tsoron Allah so an san lokacin ma ba su san maganar Allah ba kwata kwata gumaka suke bauta ba wani wanda za ka yi musu wa'azi da shi rayuwa ce ta dabbar da shi yasa zaka ga mutane cikin su daya amma suna yakin kare dangi a family guda ana kashe kashe sai a shekara 50 60 70 ana yaki family daya to kaga mu ko yanzu duk insecurity din mu ba za ka ga mutane junan su suna fada a family ba babu irin wanda kenan dai yanzu mun fi su hankali a wancan lokacin sun fi mu bankaura da rashin hankali da rashin sanin ya kamata to kuma kalubalen duk mafi yawanci akan annabi ya kare a wancan lokacin kowa rayuwar manzo Allah yake farauta kamar yanzu ne kai a ce yan boko haram suna neman ka kidnapper suna neman ka ba fa fata nake ba Allah kai ya sa wani yana neman ka wani kai yake nema kowa to manzo Allah shi kadai a wanda lokacin aka yi wacca kowa shi yake nema amma kaga jarumtaka zai fita shi kadai da daddare ya tafiya kuma har ya ga wani yana bin sa a baya a baya bai masa magana ba kuma har ya iya tsayawa ya ce waye kaga jarumtaka ta kai jarumtaka sallallahu alaihi wa alihi wasallam dai kenan abu na biyu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waye ya nuna annabi bai san gaibu ba da ya san gaibu yana bukatar ya ce waye ai ya sani kawai sai ce wani ne to wannan kenan domin duk lokacin da kace annabi ya san gaibu in kai kana ganin yabansa za ka yi to kushe shi kai ƙarya kai masa domin duk abin da ka jingina wa mutum in bayi da shi ƙarya kai mar to shi kuma manzo Allah ya fi ƙarfin aibe shi da ƙarya gaibu ilimin Allah ne ba wanda ya san shi sai shi qul ya ya'lamu man fis samawati wa man fil ardi al ghaiba illa Allah kace ba wanda ya san abin da ke sama da ƙasa na gaibu sai Allah wa ma yashuruna ayyana yub'athun shi ya ma cikin rashin sanin gaibu ba wanda ya san yaushe za a tashi alkiyama domin sanin tashin alkiyama gaibu ne shi yasa da aka tambaye manzon Allah akabirni an sa'a gaya mun yaushe ne tashin alkiyama qala mal mas'ulu an hadi a'la min as-sa'il yace da mai tambayar da wanda ake tambayar duk daya suke ubangiji yace wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa mabudan gaibu a hannun Allah suke ba wanda ya san mabudin ma balle ya bude ya gani illa huwa sai shi Allah da ka ya ɗan kuwa mu da kyau cewa annabi bai san gaibu ba ba rage masa matsayi ba ne ba shi matsayin da Allah ya ba shi ne domin in ka ce in an ce annabi bai san gaibu ba an rage masa matsayi to farkon wanda ka ce ya rage masa matsayi Allah tun da shi ya ce ba wanda ya san gaibu sai shi ina fata an gane to wannan kenan to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce waye wannan dan ya nuna jarumtaka babu gudu babu ja da baya kuma abu zarri ya amsa masa ya ce ana ya rasulallah ko ya ce aba zarrin kultu abu zarrin ja'alani allahu fidaka ya ce abu zarri ne allah ya sa in zama fansarka mana abu zarri ya ba da rayuwarsa da a ce wani abu ya samu annabi gwanda shi a rasa shi shine ma'anar ja'alani allahu fidaka allah ya sa in zama fansarka an gane ko kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya aba Zar ya kai Abu Zar ta'ala taho matso kusa an gane ko ta'ala bi ma'ana aqbil kala Abu Zar yace fa mashaitu ma'ahu sa'a tunda yanzu annabi ya yace ni yace in taho to sai na biyo shi sai muka yi tafiya na dan wani lokaci kalmar sa'a ana nufin dan wani lokaci ba wai sa'a ana nufin awa ɗaya ba domin lokacin da annabi yake wannan maganar babu awa ta agogo don ba a yi agogo ba a duniya a lokacin da aka su larabawa in suka ce sa'a suna nufin wani yanki na lokaci amma yanzu ne da zamani ya zo da agogo in aka ce sa'a to ana nufin awa ɗaya awa ɗaya kuma ita ce mai minti sittin duk minti mai sakan sittin shi ya sa a kwana da wuni muna da awa nawa ashirin da hudu arba'a ishirina sa'a ina fata an gani. da haka kalmar sa'a dai tana nufin wani yankin lokaci shine Allah ya ce wa yawma taqumu sa'atu yuqsimu al na ma su gaira sa'a kadhalika kanu yufakuna wa yawma taqumu sa'a ranar da alkiyama za ta tashi sa'a anan ana nufin alkiyama ita kanta ana kiranta da sa'a saboda duk abu ne wanda zai gudana a cikin lokaci Allah ce to ranar da alkiyama za ta tashi yuqsimul mujrimuna kafirai za su rantsi ma labisu gaira sa'a ba su zauna a duniya ba face na ɗan wani lokaci an gane ko sai Allah ya ce kadhalika kanu kuna haka suka kasance ana dauke hankalinsu zuwa ga wani abun ba Allah ba da haka wannan ya haifar musu da gigi cewa a yau suka ma kasa tantance kwana nawa ko awa nawa suka yi a duniya to da ta yace fa mashaitu ma'ahu sa'a ne tafiya tare da annabi na wani dan lokaci fa kala sai yace da ni innal na humul muqilluna na qiyama ya abu zarri lallai masu yawan kuɗi su ne masu ƙaranci a ranar lahira to karancin me malamai suka ce ƙarancin lada ko ƙarancin shiga aljanna domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a tafiyar Isra'i da Miraji an nuna masa wuta an nuna masa aljanna da aka nuna masa wuta sai ga mafi yawan ƴan wuta raunanan mutane ne waɗanda ba su isa ba a duniya da talakawa ma'ana Allah subhanahu wata'ala a ranar lahira zai rama wa talakawa muminai wahalar da suka sha a duniya sai ba su aljanna a lahira karka da an ce talaka kawai ka buɗe baki talakan sai mumini idan talaka ya zauna a duniya ya ta tsula tsiya a lahira dukan tsiya kuma zai ci zafi biyu amma talakan da ya yi imani saboda a duniya mafi yawancin masu imani za ka tara talakawa ne wannan kamfalala ce ta talauci ko ba haka ba eh to ai na sha faɗa me yasa talakawa suka fi imani abu biyu ne duk abin da zai hana ai imanin ai ba su da shi giya da me ake shanta da kuɗi to ina talaka ya gani neman mata da me ake yin sa da kuɗi ina talaka ya ga kuɗin riba in ka ji ana riba su ake cin riba masu kuɗi yau talaka mai zai ci ya dai ci a amma riba da zai ci da yawa daga cikin talakawa wannan jarrabawa da Allah ya musu sai ta zame musu alheri sai suka yi ta imani in karatu aka zo sai kaga talaka ne suka cika masallacin an sallar juma'a aka zo sai kaga su suka cika masallacin kan kaga gwamna ko excellency kowa ne ɗaiɗai ku za ka gan na fata an gane ba ta ne fa gwamna baya sallah ba yana sallah ba ta ne su fana rabin suka za ba sa sallah ba suna sallah amma dai hidindimin al'umma sun ɗauke musu hankali waɗansunsu ma ba ma hidimar al'umma ba ce kar su zo su haɗu da talakawa a masallaci kar su zo su haɗa ƙafa da talakawa ko ba haka ba ko waɗanda suke riya haka da haka su sai dai ka gansu a wajajen sheka aya can ne sun san talaka ba zai je da dame su ba dan bai da ikon ma yake in an ce za a shiga wani kulob kuɗin shiga kawai dubu ɗari biyu to talaka a shekara ma gaba ɗaya bai ci dubu ɗari biyu ba to shi ko a wata a rana ɗaya ya je ya kashe dubu ɗari biyu. kuma za ka ga abin da za a ci na dubu ɗari biyun bai taka karaya karya ba kila cinyar kaza ce ɗaya ita ma da an zo an gwaguye ta gefe kawai sai a kyale ta saboda ba bukata ake ba wadata ce na fata an gane da haka dai manzo Allah ya ce hakika masu kuɗi da yawa a duniya su ne ƴan kaɗan a lahira a cikin aljanna to amma manzo Allah ya ce da kuma aka nuna masa wuta sai ga mafi yawan mutanen da ke cikinta manyan duniya ne masu isa a duniya wanda isar su ta ɗebe su zuwa ga saba wa Allah ko dai isa ta mulki ko isa ta kuɗi ko isa ta ilimi mafi yawancin 'yan wuta masu isa ne a duniya to sannan kuma sai mata mata kam gauraye za a yi nan kan ba a ce sai matan masu kuɗi ba kawai dai manzo Allah ya ce mata dan wata mata mai kuɗin tafi wata mata talakan imani ga mijinta yana shan zafin talauci kuma ita ma tana daɗa gasa shi tana daɗa caza masa kai ya yi mata ya kuke ya yi mata abin da zai faranta mata rai ta bijire ta kangare ta ce me aka yi mata me wannan ina fata an gani wannan kuma shi yake ja da yawa mata za su shiga wuta Allah ya tsare mu da haka annabi ya ce haƙiƙa mafiya yawan masu kuɗi a duniya su ne ‘yan kaɗan a lahira a aljanna illa man a'atahu Allah khairan sai dai wanda Allah ya bashi kuɗi fa nafaha fihi yaminahu shi kuma sai ta mika hannun damansa da kuɗin hannun damansa ta sake da aka bashi kuɗin bai rike su kankam ya zama kankamo marwaci ba kaga wannan shine falalan ne kyauta da sadaka in kana da shi to yi kokari ka ka taimaki wanda bai da shi wannan sai zame maka filar tsira a gobe kiyama kalmar khairan anan ana nufin kuɗi man aqahu Allahu khairan wanda Allah ya bashi kuɗi tare da cewa kalmar khair tana zuwa a wajen duk wani abu mai kyau Famai ya amal misqala zarrafin khairan yara duk wanda ya aikata abu daidai da kwayar zarra na alheri ana nufin mai kyau ya rahu zai ganshi a lahira za a bashi ladansa to amma kalmar khair tana zuwa kaɗai da ma'anar kuɗi kuma kuɗin sai wanda suka amsa kuɗi an gane ko domin ba jigari-jigarin kuɗi ake cewa khair ba a larabci sai manyan kuɗi ya ayyuhal lazina amanu kutiba alaikum iza hadar ahadakumul maut in taraka khairan ay malan kafiran ya ku waɗanda suka yi imani an wajabta muku in mutuwa ta riski ɗayan ku in ya bar manyan kuɗi alwasiya to ya wasiya to ka mutu ka bar 'yan kuɗin cin abinci sai ma an tattara dan abin da iyali za su ci kafin a gama zaman makoki to wannan wace wasiya zai yi da me za a yi wasiya a ɗauri kashi ko a ɓata iya da haka malamai suka ce khairan ana nufi kuɗi masu nauyi innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala zalika la shahid wa innahu li la khairi la shahid khair ana nufin mal dan adam yana da tsananin son kuɗi na fata an gane yanzu kowa daga cikin ma'anan hanni da za a ce a cika mana nan da daloli sai mun nema a ƙara mana saboda yadda muke son su ko ba haka ba wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqaddara Allah ya ce zuyina linnasi an sawa an kawata wa mutane hubbu shahawati san abubuwa na sha'awa sai Allah ya ce minan nisa'i kamar mata walbanina da 'ya'ya maza walƙanaɗiril muƙantara da kuɗi fan taɓa sama fan taɓa sama kuɗin da ba su da iyaka kalkuleta ba za ta iya lissafa su ba shi ake nufi da ƙanaɗir domin ƙanaɗir jam'i ne na ƙintar an gane ko to shi kansa ƙintar kuɗi ne yawa ne to sai kuma a yi masa jam'i a ce ƙanaɗir to shi kansa ƙanaɗir ne yawa ne sai kuma a ƙara sai a ce muƙantara shine abin da bahaushe yake cewa fan taba sama abin da yara suke cewa malala gashin tinkiya to dan adam yana son kuɗi malala gashin tinkiya المال والبنون زينة الحياة الدنيا inda الصالحات خير عند wa ثوابا وخير to amma illar kuɗi in dai ba za a yi aikin alheri da su ba suna cutar da ne shi domin za su hana shi shiga aljanna cikin sauki sai ya galafaita kafin ya shiga kamar yadda na gaya mana a baya manzo Allah ya faɗa yake sai talakawa sun yi shekara arba'in a aljanna kafin masu kuɗi su fara shigowa saboda masu kuɗi sai an tare su an musu lissafi fucika fucika ya ka same ta ya ka kashe ta to wannan shi zai jinkirta shigo wasu aljanna kuma wasu a wannan lissafin da za a yi musu ba za su tsallake ba za ta sai dai a can da su ina fata an gane kuma lokacin da muke faɗa wannan muna da tawa kada talaka talaucin sai ya ruɗe shi dan akwai talakan da yake cewa wallahi ma dole sai na shiga aljanna saboda ni talaucin ne kada yasa zaka shiga aljanna a'a imaninka da haƙurinka da ƙaddarar da Allah ya ɗora maka ta talaucin shi zai sa ka shiga aljanna amma ba zunzurutun talaucin ba in zunzurutun talauci ne ke kai almutun aljanna to har na za su shiga tunda a cikinsu akwai talakawa ko ka akwai bambanci talaucin musulmi da talaucin arni duk ba talaka sunansu ba to amma bambancin shine wancan ga talauci ga bin Allah wannan ga talauci ga sabawa Allah ko kai ka zama ga talauci ga sabawa Allah wuta zai saka ba ruwansa ina fata an gane to da kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai dai fa wanda Allah ya bashi kuɗi masu yawa shi kuma ya ta miƙa hannunsa na dama da su ma'ana ya ta kyauta wa shimalahu kai har ma da hannunsa na wa bayne dahi kuma har ya tinka ingiza kuɗin gabansa don ya sada su ga mutane don yin alheri wa wara'ahu ya rinka kai su bayansa wa amila fihi khairan kai dai yayi ayyukan alheri mai yawa da dukiyar to wannan fa shine kadai zai kubuta da shi da ire-irensa qala abu fama yace fa mashaitu ma'ahu sa'a bayan annabi ya gaya mun wannan kalma muka ci gaba da tafiya dai ba mu tsaya ba na wani dan lokaci fa qala li sannan yace da ni ijlis ha huna zauna anan ya nuna min wani waje ya ce in zauna kala أبو ذر يتي فأجلسني في, فا في قائل حوله sai annabi ya zaunar da ni a wani fili wanda gefen filin akwai duwatsu faƙala sai faƙala ce da ni ijilis ha huna hatta arji'a ilaita kai zamanka ka nan har sai na dawo na same ka karka tashi mana shi kansa Abu Zarin da annabi ya ce shi gaskiya to kuma da aka je wani waje sai ya dakatar da shi sai ya ci gaba da tafiya ma'ana dai annabi inda yake so ya je baya san kowa ya bi shi baya san dan rakiya ina fata an gane to da da aka je wani waje sai ya dakatar da Abu Zar yace yi zaman ka anan ka zauna kar ka taho ka jira ni har in je in dawo qala Abu Zar yace fan talaqa fil harrati annabi ya ci gaba da tafiya a cikin duwatsu ko unguwa ne duwar watsu hatta la arahu har sai da ya ɓace na daina ganin sa falabisa anni ya dade gabura na bai dawo inda nake ba fa atala lubsa ya tsawaita wannan daɗewar tasa thumma inni sami'tuhu wa huwa muqbilun can kuma sai na ji shi yana dawowa wa huwa ƙulu yana tafiya shi kadai amma yana magana yana cewa wa in zana wa in saraka wa in saraka wa in zana kawai abu zar ya ji manzo Allah yana faɗa wannan magana kuma bai ga wanda yake magana ba wa in saraka wa in zana ko yayi sata ko yayi zina haka annabi yake ta maimaitawa wa in saraka wa in zana ko yayi sata ko yayi zina qala abu zar ne yace falamma a yayin da ya iso inda nake ina jiransa lam asbir sai na kasa haƙuri da jurewa hatta ƙultu har sai da nace da shi ya nabi Allah ya annabin Allah ja'alani Allah fidaka Allah ya sa in zama fansarka man tukallimu fi janibil harrati da wa kake magana a cikin waɗancan duwar wasu da ka taho ma sami'tu ahadan yarji'u ilayka shay'an domin na ji kai kana magana amma ban ji wani yana baka amsa ba taka maganar kawai nake ji bana jin ta kowa qala sai manzo Allah yake da Abu Zarri zaka Jibrilu alaihi salam ai da ni da Jibrilu muke magana zaka ji tawa murya amma shi ba zaka ji taka ba dan baka isa ka ji ba yake nan ko dan ba a so ka ji ba ina fata an gane domin mala'ika jibril yakan zo in Allah ya yi masa umarni ya zauna cikin mutane su ganshi ya yi magana a ji maganar kuma ya tashi ya tafiyarsa amma wani lokacin in ba a masa izini da haka ba sai a ce je ka kai wa annabi magana kai kadai za ka ji maganarsa duk wanda suke wajen su ba za su ji ba kai kadai shi kadai zai ganka duk wanda suke tare da shi ba a yadda su ganka ba to da wani lokaci sai a ji annabi shi kadai yana magana da jibrilu yake magana ba a jimuriyar jibrilin ba ba a ga jibrilin ba amma wani lokaci kuma sai jibrilin ya zo ya zauna ya rikida ya zo a sifan mutum sai bayan ya gama maganarsa ya tashi sai annabi ya ce a tadari mani sa'il kun san waye wancan muka yi magana da shi sai su ce Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzansa kadai suka sani sai ya ce fa innahu jibril jibril ne kuma ko sun bi sawunsa da ya bar inda suke zai bace ba su iya ganin sa ba dan lokacin da mala'ika jibril ya zo ya hira da annabi mai tsawo a gaban sahabbai duk suka gan shi su sun dauka wani mutum ne bako yana barin gaban annabi sai annabi ya ce ku je ku kira min shi gashi ya sha kwana yana shan kwana kuma aka neme shi aka rasa da suka dawo suka ce ko sama ko ƙasa ba mu gan shi ba ya ɓace sai ce to jibrilu ne daman ba mutum ba ne na fata an gane to kaga wannan ma yana da nuna maka jarumtakar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace araba li fi janibil harrati jibrilin ya bujiro mun ya bayyana gare ni fi janibil harrati a gefen wa'ancan duwar wasu qala yace bashir ummataka ka je kai wa al'ummarka albishir ka gaya musu abin da zai faranta musu rai domin kalmar albishir shine a gaya maka abin da zai faranta maka rai wa bashirin lazina amanu wa amilu salihat anna lahum jannatin tajri min tahti al-anha kullama rubiqu minha min samaratin rizqan qalu hadha alladhi rizqna min qabl wa utubihi mutashabiha duk inda kaje an ce bashir asali shine ka gaya wa mutane abin da zai faranta musu rai daga albushra bushra shine abin da zai faranta maka rai kala ya bushira haza guda ya ce albishirinku ga yaro mun samu kaga ta samu yaro ko kana nema ai ga abin faranta rai ko to amma duk inda kaji an ce ai albishir kuma abin da aka faɗa din ba abin faranta rai ba ne to wannan bakan magana ake faɗa kamar yadda Allah yake wa bashiril ladina kafaru bi azabin alim bakar magana ce yi wa kafirai albishir da azaba mai raɗaɗi ma'ana gaya musu kalmar da ya kamata su farin ciki amma ba ta farin ciki ba ne ta sa bakin ciki ce ta ga wannan habaikin zance kenan amma a nan kai wa ka albishir annahu man mata la yushriku billahi shai'an. cewa duk wanda ya mutu baya hada Allah da kowa baya shirka duk abin da yake na Allah yana ba wa Allah kayansa shi kadai baya hada shi da kowa dakhala aljanna zai shiga aljanna ko da ko ba ta farar daya ba to kar kalubale anan shine dole ne mutane su san ne shirka dan su guje ta dan in an ce ba a shirka kai asali ma to baka san shirkan ba ita ma kai ka dauka a matsayin ita ce ma tauhidi ta kaga akwai matsala mutum baya iya aikata abu sai ya san shi baya iya gujewa abu sai ya san shi dole ne sai mun yi ilimi idan aka ce shirka duk wanda ya mutu yana yin ta wuta zai shiga to matakin farko tukun ka san mai shirka to sannan sai ka shirya wa guje mata amma baka santa ba ba za ka iya guje mata ba in aka ce kaɗaita Allah shine jagora wajen kai mutane aljanna to dole sai ka san ne ta Allah shine tauhidi to me ake nufi da tauhidi ba wai kalmar da nake faɗa ɗin nan ba kawai kuna ji wannan ko a kasuwa ana faɗa tauhidi tauhidi to amma me ake nufi da tauhidi wannan sai ka je makaranta sai ka sa littafi gaban malami sai an karantar da kai tauhidi shine kaza shine kaza shine kaza shirka ita ce kaza ita ce kaza ita ce kaza to wannan shine kalubalen da yake kan kowane musulmi duk sallarka in baka san tauhidi da shirka ba wallahi wata Allah zai saka domin akwai da yawan masallata suna shirka da yawan masu azumi suna shirka da yawan mutanen da suna cewa la ilaha illallah amma wallahi mushrikai ne wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum mu'minin da yawa akwai mutanen da Allah ya ce za su ce sun imani da Allah sun imani da ranar lahira amma ƙarya suke ba mu'mine bane dan kalmar da baki kadai suka faɗe ta ba san ma'anarta ba wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikun da yawan mutane ko sun ce sun imani da Allah ƙarya suke suna shirka dan fadar imanin da baki suka yi amma ba su san yadda ake aiwatar da shi a aikata ba shi ko al qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan yazidu bi ta'ati rahman wa yanqusu bil isyan shi imani maganar baka ce kudurin zuci aikin gabbai yana karuwa da bin Allah yana raguwa da sabawa Allah idan kana bin Allah sai imanin ka ya ta karuwa in kana saba wa Allah imanin ka sai ta raguwa har sai a waye gari baka da shi an shafe to sannan wani kaso na imani maganar baki ce in dai mutum bakinsa lafiya lau yana iya magana to akwai wani abin da sai ya faɗe shi da baki sannan imani ya tabbata akwai wani kasan da shi kuma ba da baki ake faɗa ba a zuciya ake kudancewa sannan akwai wani kasan da ba baki zai faɗa ba ba zuciya ce za ta kudarce ba gabbai ne za su aiwata za ka kaga imani rassa ne da shi akwai ɓangaren zuciya akwai ɓangaren baki akwai bangaren gabbai sannan manzo Allah ce imani yana da rassa da yawa kamar bishiya ce al-imanu bid'un wa sittun shu'ba imani yana da reshe 60 da yan kai sai manzo Allah ce a alaha reshe na kolin koli a bishiyar imani qulu la ilaha illallah shine fadan la ilaha illallah wa adnaha reshe na ƙasa. cikin rassan bishiyar imani guda 60 da yan kai imadatul azani dare kana tafiya a hanya ka ga kwalba ko ka ga wata kusa ko ka ga wani dutsen da zai iya cutar da mutane ka ɗauke shi ka kawar wannan ma aikin imani ne ba sa ne duk wanda ya kau da kusa daga hanya fa mumini bane amma yana daga cikin alamun imani bayan yayi waɗancan duk abubuwan da aka faɗa kuma in dai ya ga abin da zai cuci mutane akan hanya daidai da kusa ba zai yi garaje ba sai ya tsaya ya kawar wannan alama ce ta imani manzo Allah la qadara aitu rajulan yataqallabu fil janna Na ga wani mutum yana abin da ya ga dama aljanna yana fantamawa ya buga can ya fada can sai na tambayi mala'ika jibril shi ko wannan me ya kawo shi aljanna har yake ta wannan fantamawa sai mala'ika jibril ya ce wata bishiya ce take cutar da mutane a garin su aka rasa wanda zai dauki gatsari ya sare ta kawai shi ya je na maza ya sare ta Allah ya ce a sashi aljanna ba sallar ce ta kai shi aljanna ba ba azumin sa ba girbe wata bishiya da take cutar da mutane amma sai mutum ya ta ganin kusa a hanya shi ya sa wando mai sitaci ba zai durkusa ba kada karin guga ya kare da haka ba zai dauke ba wannan ya zo ya taka wancan ya zo ya tuntube wancan ya zo ya kaza to kaga wannan kuma alama ce ta raunin imani ko kai musulmi ne kuwa domin yana da cikin cikar imani damuwa da sha'anin musulmai manzo Allah yake man lam yahtamma bi amrin muslimina falaysa minhum duk wanda al'amarin musulmai baya dada shi da kasa to ya sani ba dan cikin su bane dan cirani ne a cikin musulmai amma ba dan cikin su bane na 100 bisa 100 musulmi na 100 bisa 100 duk abin da ya damu musulmai shi ma yana damunsa ba sai bukatar kansa da kansa ce kadai take damunsa ba musulmai abu kaza ya same su sai ya hana shi bacci musulmai suna cikin damuwa sai shi ma ya damu to wannan shine al'amarin musulmi na kwarai to da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce jibril ne ya bujiro min sai yake gaya min in yi wa al'umma ta albishir duk wanda ya mutu baya shirka to zai shiga aljanna qultu manzo Allah yace sai nace ya jibril jibrilu wa in saraka wa in zana ko ya taba sata ko ya taba zina qala jibril yace na'am eh haka Allah yake in gaya maka in dai mutum ya mutu da tauhidi to ba wani zunubin da yake hana shi shiga aljanna din din din ko bai shiga aljanna a farko ba to a karshe zai shiga ina fata an gani kuma wannan hadisin ba wai lasin yake ba wa mutane cewa su je su saba wa Allah su zanafi sata ba a'a hasali ma inda gaske kai mai tauhidin ne imanin naka ba zai barka kai zanen ba ba zai barka kai satan ba na fata an gane to amma in an samu matsala batirin imanin ya yi lo rauni batirin cajinsa ya yi ƙasa to sai mutum ya je ya zina ko ya je ya sata kuma sai ya mutu amma da tauhidinsa a zuciyarsa to ko Allah bai yafe masa ba zai tashi a wuta ne ya furzin na ɗan wasu kwanaki amma fa irin kwanakin lahira ba kwanakin duniya ba ubangiji subhanahu wata'ala yake labisi na fiha a haƙabar yan wuta za su zauna a cikinta na ɗan wasu shekaru irin na lahira wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun wuni ɗaya kuma a lahira daidai yake da shekara dubin duniya da haka za a sa ka a kurkuku ka ɗan fashi wasu shekaru kila a ce wani je ka kurkuku ka shekara dubu goma ka fito kaga shekara dubu goma yanzu aƙalla a ce zamanin wa kenan zamanin annabi musa baya shekara dubu to yanzu don allah ko ce nuwa buhari ta farko aka ce ka yi ba ka ci gidanku ba ka buhu ko ba haka ba ka buhu ta ga dai yadda saurin lokacin ne yadda yake saurin mutuwa. kwanan nan muka gama zaben 2019 har an zo an yi na 2020 ko ok 15 kai muka yi aka zo aka yi 19 to yanzu gashi mun fara jiyo ƙarshen 2023 domin yanzu dan da kwana biyar an shiga 2021 to kuma a al'adar siyasa da mulki ya ci rabi to fa magana ta ƙare an zo gangara an gama hawa to yanzu dan Allah ko singil kenuwa irin ta duniya aka ce kai a wuta ai ka san ka jiki to ballantana a ce shekara ma ɗari za ka yi kuma shekara ɗari ko ta duniya ce in irin ta iyayenmu da kakanninmu ce ta da ai ka san ba irin ta yanzu ba ce a da ko mu muna yara mun san lokacin da sati kan ya ce wayo Allah Allah ake sai ka daɗe juma'a ba ta zo ba ballantana shekara sai a daɗe da bayan azumi kan azumi ya zo amma yanzu fa kamar kyauta ido da an yi juma'a ana assalamu alaikum mun zo asabar sai ku gan a wata asabar nan da an ce an gama ramadana yanzu nan za ka ji ana jin ƙanshin wani ramadana duniyar yanzu ta riga ta ƙure ta zo ƙarshe gangara take gudu take so take ta tashi da kafin ka ji an yi mutuwa sau ɗaya sai a daɗe a gari amma yanzu kullum in kana bin facebook kullum labarin da za ka rufe da shi mutuwa ne wanda za ka buɗe da shi mutuwa ne kuma mutuwar ta waɗanda ka sani ma ba waɗanda ba ka sani ba in a da ne sai ka ji mutuwa a nesa take amma yanzu ta darka ko a cikin gari take da yau ta yi wuta buge wancan da an ɗan numfasa kwana biyu sai ta yi wuta buge wancan aikin fa kenan da haka ɗan adam ya shiga taitayinsa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ko yayi zina ko yayi sata jibril ya ce eh haka Allah ya ce ko yayi zina ko yayi sata inda ya mutu da imani to dai ba za a rufe kofar wuta dindindin da shi a ciki ba sai an fitar da shi an kai shi aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce na san ƴan ƙarshen wuta fita kuma na san na ƙarshen aljanna shiga ƙarshen mutumin da zai shiga aljanna daga wuta za a fito da shi za a fito da shi ya zama kamar gawayi yadda dai ka gawayi wannan ya ce a tsoma shi a wani ruwa inda ake wanke dukkanin wani mai laifi ruwan da dole sai an maka wankan gaza kafin a shigar da kai aljanna daga shi ana kiransa da ma'ul hayati to da haka shi ruwan in an sa ka ma lafiyar kalau in kai wanka sai ka girma nan da nan za ka girma domin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda zai shiga aljanna sai an girmama jikinsa ya zama kamar yadda aka yi annabi Adamu a farko wanda shi annabi Adamu an yi shi tsawonsa zira'i 60 akalla wajen waya 20 girmansa yanzu ba kwa ganin wani hoto da ake nuna a ce wannan kabarin annabi adamu ne wadda aka ce an gano sai ka ga akalla sai ka jera wajen tirela talatin tsawon sauri to haka duk wanda zai shiga aljanna sai an girmama shi haka haka wanda zai shiga wuta ma manzo ya ce haƙorin ɗan wuta ɗaya ya fi dutsen Uhud girma sai an mai da shi jirgegen kato to in a haka aka ka a wuta me za ta ci abin da za ta ci ba mamora da aka sai an buɗa ka sosai yadda za ta shiga ko'ina ta ci to kuma haka aljanna in an ce aljannan mutum ɗaya girmanta ya fi duniya ba maza Allah ce shi wannan mutumin da zai fita ƙarshe daga wuta a wanke shi a ce je ka shiga aljanna in ya zo kofa aljanna sai ga kamar ta cika sai ce ya Allah ai ta cika sai a ce je ka wajen ka yana nan an aje maka in ya shiga sai ga inda aka aje masa nasan kuma shine fa dan karami dan autan yan aljanna zai tarar da duniya da ninkin ta goma nasa ne yanzu da Allah a saka gida duniya da ninkin ta goma kuma da wannan ɗan ƙaramin jikin naka ake rinka tsorata ka yanzu ko iya kurna aka ban maka kai kaɗai a wannan ɗan jikin naka ba taima yawa ba kurna dai kaɗai bari a haɗa maka da rijiyar lemo bari a ƙara sunan bacira bari kuma a je mil tara to bari kuma a ce duk kano kai kaɗai ne yau a ciki ba kowa sai kai ka kashe a ihu za ka kai kawo kashe amma aka girmama ka sosai kuma yanzu aljanna an ce da kogin nono da kogin zuma da kogin madara da kogin giya da wannan dan cikin naka da bai wuce kofi biyu ba za ka sha kogin nono haka ga dole a yi maka kasotar rumbu don ka rumbuɗa da yawa ko ba haka ba da haka dai mu dage mu daure mu cije ya uwa mu san me tauhidi mu rike shi kankan mu mutu da shi shine abin da Allah yake nufi wala tamutunna illa wa antum ku yarda ku mutu sai kuna musulmi domin wannan shine riba duk wahalar da ka sha a duniya in dai ka mutu musulmi wallahi ka huta wahala ta kare amma duk daɗin da ka ji a duniya wallahi ka kuskura ka mutu babu imani wallahi ka shiga uku sai ka gwammace baka zo ba shine annabi ibrahim yace yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha kalbi salim rana ce da dukiya da 'ya'ya ba sa amfana mutum komai abin da kaɗai zai cece ka a wajen Allah ka zo masa da kubutacciyar zuciya ana nufin kubutacciya daga shirka kubutacciya daga haɗa Allah da wani kubutacciya daga ɗaukar haƙƙin Allah ka ba wani wannan wani ko annabi ne domin ko annabi ka mutu kana haɗa Allah da shi a babin bauta wallahi Allah wuta zai saka inda ana haɗa Allah da annabawa ya ƙyale da kiristoci ƴan aljanna ne kun ga dai su shirkarsu da annabi isa suke yi amma duk da haka allah kona su zai to ina kuma wanda ya shirka da wani waliyi ko shehi duk wani taka waliyi ka duk shehin shehin ka duk shehin taka shehin ka bai kai annabi isa ba kafarsa bai kamo ba ƙurarsa bai gani ba to amma ko annabi isa wanda ya sanya shi kishiya ga allah konan shi allah ne da ka lokacin da ake maganar shirka ba sani ba sabo Allah baya kyalewa duk wanda ya taba masa haƙƙi red line ne ba a tsallaka masa shi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha in dai aka mutu ana shirka Allah baya yafe ta kuma haka ya faɗa don sa banda mushrikai amma duk abin da bai kai shirka ba zai gafarta shirk billahi فقد حرم الله wa الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار دون wa Allah shirka. to Allah ya haramta masa shiga aljanna in aljanna za ta zauna empty babu kowa a cikinta amma ga mushrikai Allah alƙawarin ba zai ba su ba wanda ta zauna empty da ta mafi girman haɗari a rayuwar mu musan shi shine shirka don mu guje mata ƙarshe sai na Usman nan ya maganin sai kai shi daji ya gina masa gida ya mai da shi can da shi da matarsa ya ci kayan itaciya ya yi sallarsa da haka har ya mutu lokacin da ya mutu shi kadai a daji daga shi sai matarsa ita ta yi masa wanka sai ta fito da shi ta ɗoro shi a makara ta aje shi a bakin hanya ta jira babban hanya ce wacce sahabbai suna yawan wucewa da ta ga mutane sun zo wucewa ta ɗaga hannu aka gano ta sai ta ce gashi nan sahabin annabin ku ne ya mutu ku kai shi gari ku binne shi aka ɗauke shi aka je aka binne shi to kuma ko a yanzu zaka samu cikin mutane akwai masu halin abu zari irin wannan wanda zaka ga duniyar nan kamar ba a duniya yake ba mutum kaga jikinsa ya bushe ya bushe kamar bayan kada man kirki ba zai shafa ba saboda shi kai ya shagala da duniya to amma irin waɗannan ku gane ba fa matsolanci bane akwai wanda kuma suke na matsolanci yana da kuɗin ba zai ci ba me gadi kenan ya ƙi ya ci ya ƙi bari a ci wannan fur da irin wannan ba irin wannan ake magana ba shi abu zarri ba zai riƙe ba wani yana bukata shi bai bayar ba ya gwamnati ya bayar shi ya zauna babu to wannan kuma imanin kamar yadda na gaya muku maleji maleji ne ba kowa yake kai wannan ba ko a cikin sahabbai za ka ga akwai masu irin wannan akwai waɗanda kuma ba haka ba shi yasa Allah bai wajabta mana mu kyautar kuɗin mu duka ba sha yayi daga abin da muka azarta ku da shi ku rinka bayarwa amma ya zama baka san wa mutane ko yaya to wannan shine illa ka tare duka kai kaɗai to wannan shine illa amma in dai za ka san wa mutane ba laifi ne kai ma ka aje dan kanka kai ma ka aje dan iyalanka domin fa'ad ɗan abi ƙas yana rashin lafiya annabi ya je duba shi shi kuma yana da kuɗi mai yawa miloniya ne sai ce da annabi zan yi kyauta da kuɗi na duka annabi ya ce a'a kaga shi yana sama ya kyauta duka amma annabi ne ya hana shi ce to zan raba biyu annabi ya ce a'a ce to zan raba hudu a uku sai annabi ya ce to ba komai ka raba uku ka aje biyu ka ba da ɗaya ai ka bar iyalanka da kuɗi kai ma bayan ka mutu su mora ya fi ka mutu ka bar su talakawa suna bin mutane suna roƙo sai an taimake su to kaga annabi da kansa wani lokaci ya ce ai sadaka wani lokaci shi ma yake hana ai sadaka saboda in ya ga sadakar za ta wuce gona da iri za ta cutar ka bayar da kuɗi ka bar iyalanka cikin yunwa ka bayar da abinci ka bar iyalanka cikin talauci da wahala to musulunci bai yarda da wannan ba shi yasa Allah da ya tashi yaban masu kyauta sai ce su ne wanda in sun tashi kyauta ba sa bayarwa duka sannan kuma su ba sa ƙauro an gane ko wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika qawama wadanda in za su kyauta ba za su bada duka ba sannan kuma ba sa ruwa su hana duka a a tsakatsaki suke wata ran su bayar wata ran su ma su ajiye wannan ba laifi bane ba amma wadanda ake zargi to su ne wadanda suke marowata duka ubangiji subhanahu wata'ala ya hana ya hana rowa an gane ko ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basi fataqa'uda maluman mahsura kada ka kankame hannunka a wuyanka wai alamar rowa shine a cewa ne ya kankame hannunsa a wuyansa an gane ko ya zama alhaji kankamo aure an gane ko to sannan wala ta rusu daha kullal basri kuma kada ka bude hannayenka duka haka bude hannaye duka ana nufin kada ka kyautar duka kai abin da shi ke cewa kyautar shiga daka ai kuka ubangiji ya ce in kai haka fata da sai ka zauna maluman abin zargi mahasuran kana cizon dan yatsa domin in kai ka wadata a karkashin ka akwai mu bukata wani abin kai ba ka bukata amma iyalanka suna bukata ƴaƴanka suna bukata matanka suna bukata dole ka kula da su to wannan shine to da haka Abu Zar al-Ghifari yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce min inda yana da dutsen Uhud kashe shi zai yi gaba ɗaya wajen kyauta da sadaka ba zai rage komai ba sai sule uku sai Abu ya ce, wa inna haula'i amma kaga su wa'incan, ya nuna manyan sahabbai fa wasu sun fi shi daraja ma a wajen Allah sai ce wa inna haula kaga su ƴancan la yaqiluna ba sa fahimta wannan hadisin abin nufi ba sa fahimta irin fahimtar sa amma sun fahimta irin ta su fahimta ba. tunda usmanin da abu zarrafa ya ta ja da shi akan kyauta da sadaka shi ne wanda ya yi kyautar da tun a duniya annabi ya ce dan aljanna ne wata rana ana wahalar ruwa a madina rijiyoyi duk sun kafe saura wata rijiya ƙwaya ɗaya tak ana ce da ita bi'irin ruma bi'irin ruma ta wani bai ce shi kuma bai yahudan dan allah da ya jarrabu bayi rijiyarsa ce kawai bata kafe ba kuma ya san musulmi ba za su taɓa rayuwa ba babu ruwa saboda addininsu dole sai da ruwa da aka sai rinka iskanci ya rinka wulakanci ya rinka yanga sai a zo da kuɗin ya ce ba na siyarwa ba ne mutane janaba ta taron musu sallah ta gagara mutane suna ta ɗoyi suna ta tsami da ka za ka je da ruwa ka sai ruwa ya ce ba na siyarwa ba ne aka zo aka yi ta kawo annabi ƙara ruma ya hana ruwa ya ƙi ya siyar abin ya damu manzan Allah a ƙa'ida ta musulunci ba a kwace ba za a je a kwace masa ba kudinsa ne dukiyarsa ce rijiyarsa ce to sai manzan Allah ya shela cikin musulmi masu kuɗi ya ce wa zai kai mana wannan rijiyar ya huce mana ta kaifin wannan mutumin banza sayyidina Usman sai ya tura yan aiki a boye ba ma ya je da kansa ba shi annabi ta yi asiya ta dawo hannun musulmi ko siyarwa ma ya rinka yi domin wani lokaci da kuɗinka ma ka samu abin siyar daraja ce amma da kuɗinka ka rasa bala'i ne to shi annabi ba ta a siya ai sadaka ba ta a siya dai abin yanzu ya dawo hannun musulmi in ya so musulmai su rinka siya cikin sauki ba tare da an wulaƙanta su ba to amma usmanu da ya tashi sai ya tura yan aike ce ku je ku ce da ruma nawa zai siyar da rijiyar rijiyar kwata-kwata misali a najeriyance ka ce kamar dubu ɗari ce amma sai ce sai an siya miliyan ɗari kai da ka san an yi haka ka san koraka ake abin dubu ɗari a ce da kai miliyan ɗari ai ka san koraka ake ba sai rawa za a yi ba to shi kuma usmani sai ya bajinta ya ce ko nawa ne ka ƙure malejin ka ba za mu taya ba ya faɗi kuɗin da ba zai yi ba a hankalci a ce a sai wannan rijiyar amma usmani ya ce ba ta yi mun siya da ya sayi rijiyar a madadin ya zo ya sa shi ma ya siyar sai ce to ni kuma na bayar fi sabilillahi wata rana za a je yaƙi a Allah su lari ne mu gudunmawa da taimako ga sojoji da yawa musulmi sun yawa amma ana tsaka da talauci Za ka ga soja yana son ya je yaƙi ga zuciyar damuwar ne je ya taimaki addini amma ba yi da guzurin tafiya ba yi da guzurin baiwa iyali ba yi da guzurin da zai sai makami manzo Allah ya shelanta Usman ya ɗauki nauyin sojoji mutum dubu ya ba su abin hawa dubu ya ba su guzurin da za su bari a gida dubu ya ba su guzurin da za su tafi da shi dubu azala ce ma darra usmanu ma fa'ala ba'dal yau daga yau duk abin da usman ya ga dama yayi yayi Allah ya bashi aljanna ba wannan usmanin shi Abu Zar kuma yake dan Allah Abu Zar zai kai usmani kyauta to me laifinsa yayi waccan kyauta kuma ya sa a jikinsa shi ma قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ويا هنا كان da wadata a ganta a jikinka shikenan kana da kudi sai ka zauna cikin tsumma Allah ma baya son haka manzo Allah yake inna Allah yuhibbu idza an'ama ala abdihi ayyara asara ni'matihi alayhi Allah ma yana son in yayi wa bawa ni'ima ya ga bawan nan yana jin daɗi wannan yana jin daɗi shi yasa bahaushe yake da wani karin magana yake matsiyaci ne ko a tandun mai kasa shi sai ya fito ne a bushe amma in dai mutum yana da arziki da kashin arziki duk yadda ya samu arziki sai an yi ne sai an gani kuma Allah yana san haka fa amma bi ni'mati rabbika fa haddith to da ta Abu Zar al fahimtar ce amma kuma ya ce haula ila yaqiluna wa'in ba su da fahimta inna ma ya ji ma'unar duniya duniya suke tarawa la wallahi rabu da su wallahi la as'aluhum duniya ni ba na son duniya ta su yana ta sumbatu Allah ya ji kansa da rama yace wala astabtihim an dinin kuma ni ba wata fatawar addini da za su bani ma in yadda sun sa babbar riga ya za da babbar riga sai mun wata fatawar addini a fatawa irin tasa har yanzu ba akwai mutane masu tunani irin na Abu Zarri duk da su kuma ba masu kyauta bane dan ne malam zai hau babban mota waɗannan malaman jin sun zama na duniya haba sun zama na gwamnati ko <laughs> to ba mu san gwamnati wata gwamnati ba gwamnati da in dai ta Najeriya ce da kake gani ƙarya ne ba wani malami da za ta yi wata tsiya dodewar tunaninka shine kai za ka je kai sana'a ka samu kuɗi shi malam ba zai sana'a ba da yawan malaman mu sun fi mu dabarun neman kuɗi in kasuwa ne international business men ne suna business na ƙasa da ƙasa don ba na so in tona asiri ne na da na gaya muku sunan malamai da business ɗinsu malam wani yana da kamfani kaza malam wani yana da amma kawai don ka ganshi ya zo ya zauna akan teburi ya sa babbar riga sai ka ɗauka shi kawai sadaka aka bashi to kai ma baka sadakan mana shi bai da dabara ya nemi kuɗi annan sakarci ne muna nawa Allah zato ne yo Allah ya ba jahili ma bari malami nawa ne masu kuɗin da ba sa iya irba ko kuɗin nasu akwai masu kuɗin da yawa da wallahi sunansu ba sa iya rubuta to amma kai ka san addini ka san zamani ka karatun addini kai na zamani kuma ai tunanin wai kai sai dai ka zauna talaka saboda wai sunan kamala anaka Allah wannan sakarci ne wallahi wannan dau in dai gwamnatin najeriya sai da kuke gani billahi lazi ba wanda za ta ba kuɗi ƙarya ne sai dai su cinye su. kuma in suna ba mu kasa sake ba mu ba ma buƙatar nasu su riƙe su nema muke da mu in dai kai ka iya dabara ka juya taro su zama sisi to dan ne mu ba za mu iya ba saboda mutuwar zuciya ba wani dalili da zai hana haka amma yadda baka san hanyar samu na ba ban san taka ba ko ba haka ba shikenan da haka abu zarar gifari ya ce la as'aluhum dunyan wala asabtihim an dini wallahi ni ba zan roƙe su duniyar su ba kuma ni ko fatawar addini ba za su yi min in yadda ba hatta alqallaha har in game da Allah to daga nan ne ya kaurace ya daina shiga mutane a ƙarshe kuma usman dai da yake jan zare da shi shi ya gina masa gida ya kai shi kauye kaga Abu Zar dan birni ne amma rayuwar birnin ba za ta yi da shi irin ba ko ba haka ba shi ya fi sanya rayuwa irin ta daji irin ta ƙauye baya shiga cikin mutane kuma ba tare da ya ji daɗi da abin da Allah ya hore masa ya ji daɗi da shi ba akhrajahu al-bukhari imam al ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabuz zaka babu ma adari zakatahu falaysa bi ma ma adda ko ma uddiya to ana nuna mun lokaci ya tun dazu kuma mun zo karshen babu sai mu tsaya nan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada alada abin da muka yi kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum ita ce asabar ɗin ƙarshen wata wacce aka saba neman taimako don zuba mai a wannan masallaci mai albarka Allah ba da ikon taimakawa akwai tambaya kamar haka ne. tambaya yake assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malar lafiya wa alaikum assalam Allah ya ƙare mu baki da ya ce ƙarin bayani akan azkaru na safe da na yamma waɗanne ne masu adadi waɗanne ne marasa adadi idan aka ce azkar ana nufin zikirorin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi addu'o'i na neman tsari da neman kariyar Allah subhanahu wataala wanda annabi yake yin su koda yaushe da kuma zikiri dan girmama Allah da safe da kuma maraice an gane ko to a ciki akwai waɗanda suke da iyaka adadi akwai kuma waɗanda ba su da adadi misali da safe ana yin subhanallahi ana yin la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir ko kai goma ko kai dari zalla ce duk wanda yayi dari Allah zai ba shi ladan ya'yan ta bayi dari bayi goma daga ya'yan Isma'il an gani ko to da ka ko kai goma ko kai dari kaga waɗannan suna da adadi sannan ana yin qul huwallahu kafa uku falaki uku nafi uku amma yadda ake karantawar bayan kai a'udhu billahi bismillah sai kai huwa huwallahu daya sai kai bismillah sai kai falaki daya sai kai bismillah sai kai nasu daya sai ka sake maimaitowa ka sake maimaitowa har sau uku ba wai sai kayi qul huwa duka uku a lokaci daya sannan kai falaki uku a lokaci daya sannan ka tafi nasi uku a lokaci daya ba ba haka ake yi ba wannan ma suna cikin zikirin safe da kuma zikirin yamma to kaga yin su uku uku ya nuna akwai adadi ko to sannan kuma akwai waɗanda su daman tungul ake yin su kaya ɗaya sau ɗaya kawai alhamdulillahi wa hadahu wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'dahu inda safani asbahna a fitrati al-islam wa ala kalimati al-ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala millati abina ibrahim hanifa musliman wa ma kana min mushrikin to sannan sai kai zikiri mai tsawo wanda ake yi wanda yana buƙatar kowa ya je ya haddace wannan zikiri domin abu ne wanda kowa ya kamata ya rinka yin sa ko da yaushe wanda daga ciki akwai sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa an khalaqtani wa ana abduka ana ala ahdika har zuwa ƙarshe a ciki akwai أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق wannan a zikirin yamma kenan domin akwai waɗanda ana yi da safe akwai wanda kuma da safan in an yi kuma ana iya da yamma kai in an yi na safan kuma ana yin kare kare wannan a'udhu bi kalimatin lahi tamma sau uku a zikirin yamma kadai ake yin su to sannan akwai hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim shi kuma sau bakwai bakwai safa da yamma to sannan kuma akwai subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi shi ma uku uku safa da yamma waɗannan da yawa za ka tarar akwai waɗanda suke sau ɗaya za a yi akwai waɗanda za a yi su adadi wani adadi ke ɓantacce wani ai bakwai wani ai uku wani ai goma ko wani ai ɗari ba to sannan akwai istighfari astaghfirullah astaghfirullah ko kai saba'in ko kuma kai ɗari a wuni guda wannan ma yana daga cikin azkar to dai abin da nake faɗa kamar yadda na faɗa in maimaita shine dukkanin musulmi wajibi ne ya san waɗannan zikirarraka ba yadda za ka zauna lafiya a duniya ba ka yin waɗannan zikirarraka in kwa ba ka yin su to duk abin da yake samun ka kai ka sai wa kanka domin duniya gidan rikita rikita ce ba abin da yake ka natsuwa da tsaro da kariya a cikinta in ba zikirin Allah ba duk abin da zaka samu na duniya in kana tsammanin zuciyarka zaka samu natsuwa da kwanciyar hankali wallahi ƙarya ne zikirin Allah kaɗai shi zai baka wannan الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب da zikirin Allah ne kadai zukata suke samun natsuwa mulki baya bada natsuwa kuɗi ba sa bada natsuwa duk wani abu da ka sani ba zai baka natsuwa ba wannan zikirin shi kaɗai ne zai baka natsuwa kuma shi zai tsare ka daga dukkan sharurruka na mutum da aljan kaga kana yin abubuwa kuma suna yin kyau kullun rayuwarka kana ci gaba ba baya ba amma matukar kaga ka ja ka tsaya a waje guda ba gaba ba baya a rayuwa to kai ka jawo kanka ba ka da kyakkyawan alaƙa da Allah ta zikiri allah wannan ya jawo wani aljani ya jari ka ya ci ma tuna ya riƙe ka ba ka sani ba ka kafe kamar an sa maka kamar ka shiga taɓo kuma duk yadda za ka yi baka da wata giyar liba da za ta fitar da kai in ba zikirin Allah ba subhanahu wata'ala da haka lalle mu lizumci zikirin Allah wannan shi yake ba mu nutsuwa kuma shi yake ba mu kariya daga abin da muka sani da wanda ma ba mu sani ba na sharrin mutum da alja Allah ta tsara kare mu ita gadda ta gaba yake assalamu alaikum wa alaikum assalam yace Allah ya kara malan lafiya Allah ya kare mu baki da amin yace dan Allah malan tambaya nake akwai aboki na da yake da yake yin gini sai ginin ya faɗo wa wasu mutane guda biyu suka rasu to malam ya fara azumi amma wasu sun ce ba azumi a gare shi to don allah malam ni na san wannan mutumin sosai duk abin da ya yi na aiki idan ana sayan kayan dubu ɗaya to shi na ɗari biyar zai saya saboda son sauƙi to don allah malam shi isa muke so mu ji fatawa domin ina ganin kamar fa akwai ganganci an gane ko tambayar ta fito to a ka'ida shi ne duk lokacin da wani abu na haɗari ya faru dole ne sai an kalli yanayi da sababin da ya jawo haɗarin kafin a gina hukunci ga wanda abin ya faru gare shi idan direba ne yake tuka mota sai buge mutane suka mutu to kafin kai masa hukunci na me za a yi masa shindiya zai biya ko kuwa azumin kafara zai yi to sai dole ne an je an bincike shi na farko a wannan zamani da kayan maye suka yawa sai ka binciki sai bai sha kwaya ba in yana shan kwaya to kaga kisa ne na ganganci domin bai kamata ba ka sha kwaya ka tuka mota in kwa ka sha kwaya ta tuka mota to kamar daman ka shirya ka kashe mutane ne za a yi maka hukunci na daidai da wanda ya ɗauko wuka ya biyo mutum ya birma masa domin kai ma haka kai da gangan kai na biyu za a tabbatar da cewa baya jin barci domin wasu daga cikin direbobi da suke haɗurɗa a yau akwai larurar jin barci. yana jin barci kuma duk da haka ya tuko mota ka ganin ma daidai ke da ya sha ƙwaya domin lokacin da kake jin bacci dole ne ka kwanta kai bacci amma matukar ka tuko mota kana jin bacci ka zo ka bige mutane to kamar da gangan kai bayan wannan za a duba a ga shin yana da izinin ya tuka mota ya ma iya tukin wasu daga cikin direbobin direbobinmu musamman direbobin manyan motoci da an zo gari sai su ba yaran su. waɗanda waɗannan yaran 'yan koyo ne kamata in za a ba su mota a ba su a wajen gari ba a cikin gari ba to duk mutumin da aka san dan koyan mota ne ko kuma aka dau mota aka bashi ya shigo cikin gari ya kashe mutane to wannan shi ma kisan ganganci yayi hukuncin da za a masa hukuncin ya kashe mutane ne da gangan to sannan a tabbatar da cewa motar ta tasa komai nata lafiya lau inda ya kamata a zuba ruwan birki ruwan birkin aka zuba ko omo kumfa aka kada aka zuba to kaga in aka tabbatar da cewa inda ya kamata ya zuba ruwan birki omo ya kada ya zuba nan ma kisan ganganci yayi to amma duk waɗannan bincike-binciken da makamantansu duk aka yi masa aka tabbatar komai lafiya kawai tsotsayi ne daga Allah to a nan ba za ka ce ya yi kisan ganganci ba duk da ba zai tafi firi ba amma dai hukuncinsa zai zama mai sauki ba za a kashe shi ba sai dai ya dawo bayar da diya diyan nan wanda yanzu ta kama wajen miliyan ɗari da wani abu duk da mu kasashenmu ba diya ake yi ba amma dan ba a yi a Najeriya baya nuna kaci banza in ba su yafe maka ba ka shirya miliyan ɗari da zaka biya su a lahira in kuma ba haka ba wallahi a kwashe sallar ka duka a biya su wallahi duka abin da kai sai ka tashi zero sai Allah ya biya su to wannan kenan to kuma a wannan yanayin ne in ka biya diya an yafe maka ba kai kisa ba an gane ko to shikenan sai kuma ka zo kai azumi na wata biyu a jere taubatan min a matsayin tuba ga Allah wancan kuma diya a matsayin haƙƙin 'yan uwan mamaci domin wani mutum za ka ga an kashe shi shi yake ɗaukan nauyin iyayensa to yanzu da ya mutuwa zai ci gaba da ɗaukan nauyinsu babu shi ne hikimar wannan diyar sai a raba musu iyayen sai su samu wani abin da za su haƙura da shi sun rasa ɗa amma rayuwarsu za ta ci gaba da gudana da kyau ba ta galafaita ba wani ya mutu ya bar 'ya'ya ƙanana an kashe shi da yara ƙanana wa zai ɗaukan masa nauyinsu diyar nan da kuka kashe shi sai a basu sai su ci gaba da rayuwa sai su ji ma kamar babansu bai mutu ba sai dai kawai dan ba sa ganin sa to wannan ita ce hikimar shari'a to haka nan idan mutum yana gini sai ginin ya faɗo ya kashe mutane to abin lura shine duk abin da ya kamata a yi na ka'idar gini ya yi wajen da ya kamata ya sa rodi inci kaza shi ya sa wajen da ya kamata a sa suminti ya ji an sa ya ji wajen da ya kamata a yi kaza a yi ban ruwa an yi in biye wannan sai tsautsayi ya zo sai wannan ba za ka ɗora masa laifi ba ina fata an gane to kuma sai a gani shin tun da shi mai gini gini baya tafiya ba kamar mota ba ce ko kaga in mota ce tana shiga cikin mutane kai ta aka yi amma shi ko gini ai biyo shi aka yi to in dai mai ginin nan zuwa kai ka ji inuwa a gefen ginin sa sai iska ta kada sai gini ya faɗo masa ai ba shi ya faɗo maka da shi ba yanzu iska ce ta jeho gini ya danne ka to shi anan kan ko azumi ma babu a kansa amma da sharaɗin sai an kalli wancan abubuwan shi ma ya cika ka'idojin gini ya sa siminti ya ji ya yi ban ruwa ya sa rodin da ya kamata a sa to a nan ne sai ya yi fari na fata an gane Allah ya sa mu dace takarda ta kusa da ta ƙarshe saƙo ne na hisba ta ƙaramar hukumar fage wanda na ga sun kai takardar ma masallacinmu na trial satin da ya wuce ko a cikin satin nan da muka wuto a nan ne aka bani so da Hisba suke so shine dai a isarwa da iyaye mazauna wannan karamar hukuma da dukkanin bangarorin ta saƙonsu wanda insha Allah yanzu zan karanta mana ba a nan ba kaɗai suka bayar sun kai masallacin turayen wanda shi ma a fage yake kuma na ji an karanta bayan an idar da sallar juma'a kuma na san kenan sun kai masallatai ma duk da suke cikin ƙarƙashin wannan hukuma ta fage la'alla kila ma hadda waɗansu wajajen da suke wajen fage tun da dai duk a ƙarƙashin jihar Kano ne abinda aka ce assalamu alaikum wannan hukuma mai adireshi a sama shine Kano State hisba Board fage local government command tana neman tallafinka na sanar da matsaloli da suke faruwa a wannan yanki na yawan kaɗe kaɗan dj zancen mota ma'ana waɗanda suke zuwa suna zance da 'yan mata ko zaurawa amma a cikin mota sannan soraye zance a cikin soraye an gane ko da wurare da babu zirga-zirgar mutane wannan yana jawo taɓarɓarewar tarbiyya da yawan samun matsaloli a zamantakewa shi ya sa muke roƙo a ja hankalin mutane wajen kaucewa waɗannan matsaloli da ke damun mutane da suke da kishin addini domin hukuma ta shirya tsab don ɗaukar matakin da ya dace kenan kowa ya ji kunne ya ji ya tsira iyaye masu albarka sai su ja kunnen 'ya'yansu su daina barin ana zance cikin mota da 'ya'yansu ko a soraye waɗanda suke da duhu ko a lungunan da duhu wanda kafafuwa ba sa kai kawo a wajajen wannan gyara kayanka ne idan uba kaga an ce kai haka kaga an matsa maka an matsa wa yarka ka kiyarda ba fata ake ba in tayo ciki kai za ka ɗauki nauyin wahalarta ba ruwan 'yan hizba amma suna so ne su yi maka gata su taimake ka wajen sauke nauyin da Allah ya tsora maka kuma kai zai tambaya ba su zai tambaya ba to amma a ka'idar musulunci baya yiwa al'umma ta zauna kara zube dole ne a cikin mu a samu waɗanda za su ce a yi akwai kuma waɗanda za su ce a bari wani duk da uba ne ya haihu amma hankalinsa ba daidai yake ba bai san yadda ake tarbiyyar iyali ba shi yana ganin a bar ɗaye abinda yake so a lokacin da yake so wannan shine daidai wanda kuma ba haka bane ba da haka dole ne al'umma ta zama a cikinta akwai masu tsawatarwa hukumar hizba Allah ya tsora mata wannan nauyi kamar yadda hukuma ta tsora mata kuma dukkanin musulmi ya san abin da 'yan hizba suke yi abu ne wanda ya dace da ayi abu ne wanda duk mai hankali da tunani ya san aiki ne mai kyau shi yasa za ka ga abun burgewa a cikin 'yan hizba akwai 'yan izala akwai 'yan ɗariƙa amma duk an haɗa kai domin gyara kayan ka. don wannan abin ba magana ce ta izala ko ta ɗariƙa ba magana ce ta gyaran al'umma da ka mu a matsayinmu na 'yan unguwanni to mu kai wannan saƙonni unguwanninmu kuma lalle a unguwanninmu a samu kwamitoci na dattawa waɗanda za su tsaya tsayuwar daka wajen waɗannan ayyuka na gyara tarbiyya in ba su yi haka ba kuma in sun mutu Allah zai tambaye su da ka iyaye su kiyaye kuma muna ba wa hizba shawara da ƙarfin gwiwa akan wannan al'amari ta dage a kansa abu ne mai kyau abu ne mai kyau da ire-iren waɗannan ayyuka nasu Allah yana kawan mana da fushinsa da yawa da yawa in ana saba wa Allah in yayi yunkurin zai azabtar da al'umma sai ya kalli a cikinsu akwai ɗan baruwan mu a cikinsu akwai wanda su kullum ta suke kar ayi kar ayi to wannan sai sa Allah sai ya ɗaga ƙafa. da haka wannan aiki ne na alkhairi muna fatan Allah madaukin sarki ya mana maganin dukkanin abin da ya fi karfin mu kuma ubangiji ya sanya iyaye su zamo masu kula da abin da ya shafi tarbiyar ƴaƴayensu Allah ya ba da iko ana sanar da ni cewa taimakon da aka samu yanzu dubu shida da ɗari takwas da tamanin da biyar Allah ya saka da alkhairi ana sanar da ni cewa akwai wani ma'abocin zuwa wannan karatu wanda jiya ma an sanar da ni a masallacin triumph wani alhaji rabi'u an ce mutumin eh alhaji rabi'u da wani alhaji ango rabi'u ango Allahu akbar na gane shi eh Allahu Allah Allahu akbar to Allah ya masa rahama an ce a satin nan yayi hadari kullun yakan zo ya zauna nan wani mai dan kiba gajere baki eh Allahu Allah ya masa rama Allah ya sa ya huta Allah ya sa aljanna makoma eh Allah ya bada hakurin rashi ga zuriyarsa kuma Allah ya albarkaci bayansa mu kuma in samu ta zo Allah ya samu cika da imani wannan shi ne karshen darasin mu sai Allah ya kai mu mako mai zuwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk